yan uwa masu girma ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na ƙara gode wa Allah tabaraka wata ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan babban masallaci da ke unguwar gaskiya layout a ƙaramar hukumar mulki ta Zariya a jihar kaduna najeriya domin gabatar da gajeruwar nasiha ga kaina da sauran 'yan uwa musulmi bisa munasaba ta karuwar aure da ɗaya daga cikin 'yan uwa ladanin wannan masallaci ya samu ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure ya tabbatar da alkhairi ya zaunar da su lafiya ya ba su ikon gudanar da rayuwar auren bisa karantarwar alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda magabata na farko suka fahimta kuma Allah ya kawo da dukkan wata fitina da rashin jituwa a tsakaninsu babu shakka wannan marhala ce babba ko marhala ce sabuwa kuma ko shakka babu wata rayuwa ce sabuwa in dai bai taɓa yi ba da ya samu kansa a ciki daga rashin iyali zuwa mallakar iyali to ina masa fatan alkhairi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi ikon tsayuwa a kan haƙoƙin da ya kamata a tsayu da su ita ma a nata ɓangaren amarya Allah ta'ala ya ba ta ikon tsayuwa da haƙoƙin da ke kanta da shari'a suka tabbatar da su ga mijinta kuma ina amfani da wannan dama ina yin masu addu'a irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yi wa waɗanda suka samu ƙaruwa ta aure irin wannan ina faɗin barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin bayan haka an ce za a yi nasiha akan kurakurai goma kafin aure da bayan aure to ko da yake haka aka ce maudu'in yake to amma yadda zan gabatar da nasihar fatan da nake kawai dai ya zama ta cika bukatun da ake nema kamar yadda maudu'in ya zo domin al'amarin aure kamar yadda muka sani babban al'amari ne kuma saboda muhimmancinsa addini da rayuwar ɗan adam malaman musulunci tun talatale sun ba da himma kwarai da gaske akan wannan al'amari sun yi wallafe-wallafe da rubuce-rubuce iri-iri tun daga ƙanana har zuwa manya-manyan littafai wanda tattauna abin da aka ce a tattauna wadda yake wani ɗan yanki ne na al'amarin auren ake so a magana kai gaskiya zai yi matukar wahala a irin wannan lokaci kuma musamman da yake ba wai bakon abu bane gare mu aure a wajen mafi yawa kuma sauraron wa'azi ko muhabara ko nasiha akan aure ba ko bane kullum ana ji an ji a da ana ji a yanzu kuma insha Allahu za a ci gaba da ji an karanta wasu ma su rubuta da kansu don haka ina fatan dan abin da za a faɗi ya zamanto mai amfani kuma kasancewar yanayi na sanyi ina fatan insha Allah a yi abin a takaice ko kuma koda ya wuce takaitawa ya zama a tsakaice ta yadda ba zai zama an gajiya ba kwarai da gaske Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda muka sani aure aya ce daga cikin ayoyin Allah ta wa ta'ala wadda ya ambace ta a ƙur'ani domin ya nuna mana girmanta ya kuma nuna mana matsayinta a wurin shi da yadda ya kamata mu ɗin nan mu riƙe ta a cikin suratun rum sura ta talatin aya ta ashirin da ɗaya allahu tabaraka wata'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ta'ala ya ce kuma yana daga ayoyinsa da ya halitta maku mata daga kawunanku domin ku samu natsuwa a wajensu kuma ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninku lallai a cikin wannan akwai ayoyi ga masu tunani ashe kenan aure aya ce daga cikin ayoyin Allah ta'ala ai dama kamar yadda wani ke cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu a cikin kowane abu sai kaga akwai ayoyi na Allah waɗanda mutum zai amfana waɗanda mutum zai yi tunani waɗanda mutum zai yi tafakkuri ya tadabburi a cikinsu ya zama ya kai ya kawo da tunaninsa don ya gane girman Allah ya gane matsayin Allah kuma ya kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da bauta hakanan aure nema ce daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ga manzanninsa sallallahu alaihim wa sallam manzanni Allah ta'ala ya bayyana mana a ƙur'ani cewa sun yi aure kuma sun ma samu ‘ya'ya da jikoki domin a nuna mana muhimmancin auren nan cewa daga can sama ma manya ɗiban fari su kansu sun yi aure kuma Allah ya ambata mana don ya nuna mana ni'ima ce ya yi masu Allahumma sai ‘yan kaɗan daga cikin annabawan da tarihi ya nuna ba su yi ba daga cikinsu ana ambatan annabi Yahya ana ambatan annabi Isa alaihi salatu wassalam amma dai mu'uzan mafi yawa na annabawa da manzanni duk sun yi aure shi yasa a cikin suratul ra'd sura ta goma sha uku aya ta talatin da takwas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walakad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya hakika mun aiko manzanni gabanin kai ya kai farin jakada Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ja'alna lahum azwajan ko muka sanya musu mata abokan zama abokan auratayya wa zurriya da kuma ‘ya'ya da jikoki idan muka ɗauko manzanmu sallallahu alaihi wa wa sallama wanda shine manzo na ƙarshe da Allah ya aiko shi ya tada shi cikin al'ummar ƙarshe aka kuma ba shi littafin ƙarshe za mu ga ya yi aure ya haihu sa'annan ‘ya'yan da ya haifa ma kamar misali fatima wanda ita ce ta rage da ya bar duniya tana da rai za mu ga cewa ta hayayyafa ta yi ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunni don a nuna mana muhimmancin al'amarin aure da kuma cewa ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allahu tabaraka wa ta'ala yake yi wa bayansa Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta aure haka manzo sallallahu alaihi wa wa sallama ya tabbatar da shar'ancin aure ɗin. kuma ba a tsaya nan ba an ƙarfafa arawe kuma aka kwaɗaitar da yin aure matuƙar dai mutum yana da iko yana da dama kuma ya samu wadda za ya aura Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratun nisa sura ta hudu aya ta uku ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba kwauri waɗanda kuke so waɗanda suka birge ku suka yi maku kenan dama ba cinne ba ne abin ba cinne ba ne aka ce ma babalakum waɗanda suka yi maku waɗanda kuka ji kuna so kuka daidaitu ku ta natsu ta kwanta da su ku aura daga mata masna biyu wasu lasa ko uku wa ruba ko hudu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci tsakaninsu ba a wajen zaman take da za ku yi da rabon kwana da haƙoƙin ciyarwa da tufatarwa da wurin zama da sauran abubuwa na wajibi in ba za ku iya daidaita tsakanin mata biyu ba to ku takaito akan guda ɗaya in ma ba ku da ikon auren guda ɗayan in lokaci ne da ake mallakar bayi ku yangi to ku takaita ma akan ku yanga sai ku aure ta shikenan ta fi arha ta fi saukin lamurra kuma haƙoƙinta ba kamar na ya mai yanci ba Allah ce zalika adna wannan shi ya yafi kusa Allah ta ulu da karku zalunci ku wuce ka'ida ku shishigi ku wuce gona da iri kina aure da wannan ayar an shar'anta shi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ya ce ya ma'ashar al-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أقب للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء Allah ta'ala ya ce ya ku taron matasa masu jini a jika masu karsashi da kazar-kazar manista tsa'a minkumul ba'ata wanda duk yake da ikon rike aure a cikinku yake da ikon yayi kuma ya kula da haƙoƙin auren fal ya to lalle ne ya auren fa wa aqaddu basari domin yin aure shi ke fi taimakawa bawa ya rantsa idanunsa daga ganin matan da bai halatta ya gansu ba wa ahsanul alfarj kuma yana katange mutum ya tsare masa al'aura ba zai je zina ba fa man ya sabi amma wanda ba yi da ikon yin auren fa alaihi bi sawm to sai ta azumi ya azumin nafila ga litini ga alhamis sai ta yi ko ya azumin annabi dawud ya yi kwana ɗaya ya sha kwana ɗaya fahimta wula huwi ja'un domin yin azumin zai zame masa garkuwa da za ta kare shi ta karye wannan sha'awa da za ta rika damun shi ta rika cutar da shi ta rika sa mai tunanin da bai dace ba wannan hadisin da yawa daga malamai sun kafa hujja da shi wajen nuna cewa aure abu ne shar'antacce ba kawai shar'antacce ba yana ma iya zama wajibi akan wanda yake da ikon ya rike mace kuma yake da sha'awa matuƙa har ya zama yana tsoron sha'awar nan in bai yi aure ba zai iya faɗawa cikin zina to shi a haƙƙinsa wajibi ne ma ya auren saboda falyata zawaj da aka ce umarni ne a ka'idar malaman usuli kuwa wal amru ko al'amru yaqtabil wujub ko kuma sukan ce al'amru lil wujubi duk inda aka samu umarni wajibci yake hukuntawa har sai an samu dalili da zai kau da shi daga wajibcin da ya kamata ya zama aure kawai hukuncin wajibi ne akan kowa to amma sai aka samu qara'in wato waɗansu abubuwa daban-daban da suka zo da ke nuna cewa ba za a ɗaukai wajibi ba sai a haƙƙin wanda yake da iko riƙewa yake da shawar yin auren kuma yake tsoron faɗawa zina idan ya zamanto bai yi auren ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da al Abu Dawud da Annasa'i suka rawaito ya ce ta zawajin al-waluda fa inni mukathirun bikum Ku auri mata alwaduda, waɗanda ke yin soyayya ko waɗanda suka iya soyayya waɗanda za su nuna maku ƙauna su nuna muku soyayya su nuna cewa lallai suna tare da ku a cikin tsanani da cikin sauki alwaluda masu haihuwa waɗanda kila a tarihin gidansu za a ga cewa in an duba kusan kowace da ta yi aure tana haihuwa to ita ma wannan ana sa mata ran cewa za ta haihu fa'in ne mukasirun biku domin in kuka yi auren nan kuka auri waɗanda suke hayayyafa suke haihuwa to zan yawaita al'ummata da ku wanda wannan karfafawa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kuma wannan hadisin na fa'idantar da cewa ashe dai a aure akwai maganar soyayya akwai maganar kauna ba haye bane kawai ba kawai magana ce ta a tirsasa ko magana ce ta kawai ba tare da an yi la'akari da wane na so ko wacce na so ba a domin aka yi irin wannan ba tare da la'akari da wannan ba akwai yiwuwan auren ya zama bai ɗore ba amma yanda ana so din kuma aka duba aka ga cewa babu wani abu na cikas na aibi a addinin mutum da ɗabi'unsa to ya kamata a ƙarfafi wannan soyayya ta su a yi auren domin ana sa ran ya ɗore amma idan ya zamanto tilas aka yi ba ƙauna ba soyayya to da wahala fa a samu tausayin nan da Allah ya ce da wahala fa a samu wannan jin kan da wahala fa a samu wannan la'akari din da wahala fa a samu wannan taimakekeniyar da ke kasancewa a tsakanin ma'aura haka na hadisin da al bai al-Baihaqi ya Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tazawwaju fa inni mukathirun bikum al-umam wa la takunu karahbaniyatin nasara Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ku yi aure domin zan yawaita al'umma da ku ya zamanto al'umma ta tafi al'ummar kowa yawa ai ma hadisi dama ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yana bada labari game da abin da zai faru ranar kiyama na zuwan annabawa da manzanni yace za a zo ranar kiyama wani annabin zai zo daga shi sai mutum ɗaital shi kadai imani da shi a zamanin wani zai zo da mutane biyu wani zai zo da mutane uku wani zai zo ma shi kadai zikau ba kowa duk ya gama wa'azin shi ba wanda ya imani da shi yace can sai in ga jama'a mai yawan gaske mai tarin yawa sai in ce ummati ummati ga al'ummata sai a ce min a'a wannan al'ummar Musa ce alaihi salatu wassalam sai a ce amma kai ka duba sama sai in duba sasannin sama gaba daya sai in ga wato taron jama'a sun cike wannan adadin ta yadda ido ba zai iya ganin ƙarshe ba sai a ce to wahabihi ummatuka wannan ita ce al'ummarka wanda hakan ke fa'idantar da cewa al'ummar manzo sallallahu alaihi wa sallama ta da cewa ita ce al'ummar da aka ba ta ƙarancin shekaru na rayuwa kuma ita ce al'umma ta ƙarshe amma za ta zamanto ita ce mafi yawa gaba ɗaya to kuma don ya ƙarfafi wannan matsayi sai ya kwaɗaitar da a yi aure a haihu domin a yawaita ɗin al'ummar ta yawa kar a ɗauki ɗabi'ar rahabaniyatin nasara wato irin fada-fada ɗin nan ko rabaran rabaran na nasara na kiristoci da ke cewa ba za su yi aure ba wannan ɗabi'a ba a so musulmi ya ɗabi'antu da ita ko ya siffantu da ita ko ya rudu da ita don ba ɗabi'arsa ba ce ɗabi'ar wasu shi bin na rayuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa na nuna cewa hatta ma daga cikin sahabbai akwai waɗanda da suka yi sha'awar kar aure saboda samu dama su ta bautar Allah ba je su tashar holiya ba a su bauta wa Allah suna ganin aure zai tauye su tun da auren na da haƙoƙi mutum ba zai aure zai tare masallaci ba dare da rana yana masallaci ya yi watsi da iyalinsa ba zai je nemo abin da za a ci a rayu ba ba zai je kwana tare da su ba don su san cewa lalle suna da miji ba kun ga wannan bai yi ba to su wai dan su bauta wa Allah sosai ma su samu damar ibada aita ta laila aita ta azumi da rana sun so ma kashe auren amma saboda muhimmancin aure sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya hana su misali Usman dan Maz'un radiyallahu anhu kamar da al-Imam al-Bukhari rawaito ya nemi ya dandaita kansa ta yadda zai zama bai da masha'awar mata kwata-kwata ya samu ta ibada amma sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana shi har ma wani sahabi yake cewa Usman dan Mas'un ya nemi ya dinda kansa dan kar aure ya ta ibada amma ba a bashi dama ba da an bashi dama mu ma da yawan mu da mun kanmu domin mu ta ibada ashe kenan mutum ya ce yanzu shi ba zai aure ba wai dan saboda yana so bautawa Allah ko dan saboda yana so ta ibada to wannan abin da yayi kuskure ne ba daidai ba shi yasa ma abu huraira radiyallahu anhu rawiyatul islam wannan babban mai ruwayoyin nan na hadisi wanda shi yafi kowa yawaita ruwaya daga manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya taɓa neman ya dandace kansa don kada ya yi sha'awar mace saboda ya samu ya ci gaba da gwagwarmayar ilmantar da al'umma addini kawai amma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai ba shi dama ba ba ma nan ba kawai har ma an samu hadisi wanda al-Imam al-Bukhari raito, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya koma gida bayan ya fita sai matansa suka bashi labarin waɗansu mutane uku sun shiga cikin gida sun nemi bayani game da yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake yin ibada a cikin gida sai haka ba su labarin yadda yake bautar shikenan ya zaga kamar ai annabi ma baya yi da yawa to daga baya suka ce to kam amma za mu haɗa kanmu da shi shi ba manzo ne an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ma bai riga ya yi ba da haka ba za mu haɗa kanmu da shi ba ɗaya daga cikin sai ce to ni dai kun gani ba zan ƙara cin abinci da rana ba kullum zan rika azumi ne ɗaya daga cikinsu kuma ya ce ni ko ba zan ƙara yin bacci da dare ba domin ko bacci da dare bai ganda ba zan ta yin ibada kullum dare su kuma ya ce ni kuma ba zan taɓa kusantar mata ba ba ni ba su zan tabautar Allah dimun da'iman ba zan yi aure ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka shi labari sai ya fita ya ce ina mutanen da suka shiga gida suka ce kaza da kaza da kaza suka ce gamu sai ya ce to ku sani ni ne mafi sanin Allah ko mafi tsoronsa a cikinku ma'ana duk na fi ku sanin Allah na fi ku ilimi kuma na fi ku tsoron Allah ya ce amma duk da haka ina yin azumi wasu ranakun wasu ranakun kuma ina hutawa eh kan nakan tashi da dare in yi ibada amma wasu ranakun kuma in yi bacci kuma ina yin aure don haka aure sunna ta ce wanda duk ya kyamaci sunna ta to ba shi tare da ni shine wannan hadisin da akan faɗi ko ma ɗalibai haka na islamiyya za ga ana karantar da su an nikahu sunnati famar ragiba an sunnati falaysa minni ai asalin hadisin dogo ne ga tarihin dalilin da ya sa aka faɗi wannan magana kenan mutum ya ce ba zai yi aure ba kwata-kwata yana da iko yana da dama wai dan kawai yana so ya bauta wa Allah to wannan gaskiya ya kuskure ba abin da ya kamata ya kenan ba aure yana da matsayi mai girma a musulunci domin aure yana kulla alaka tsakanin mutane biyu namiji da mace waɗanda asali babu dangin iya ba na babu tsakaninsu ba zumunci ba dangantaka ta kusa ko ta nesa amma aure sai ya kulla wannan alaka ya kulla dangantaka tsakaninsu har ma ya halatta wa wannan namijin da wannan macen damar zama tare da juna a kwana a ɗaki ɗaya a gado ɗaya a cikin mayafi ɗaya amma sadu da juna duk wannan saboda matsayin aure ne yasa haka don in ba haka ba da yanzu an ga kawai wani zaidu da wata hindu suna tare da juna ba a san abin da ya haɗa su ba ba wata alaƙa ba dangantaka ta kusa ta nesa ai kun ga za a yi shakku za a ce abu bai kyau ba za a ce an yi abun kunya amma yanzu aure sai ya kulla alaƙa har su kansu rika tutiya da alfahari ma a gansu tare har ma a gai tare da ita killa ya rike mata hannu ko suna mota ana dara raku ana tafawa wai duk dai dan a gane cewa suna fa da lasisi a shar'ance su zauna tare su kwana ɗaki ɗaya kan gado ɗaya cikin mayafi ɗaya aure ne kadai yake ba da wannan dama ɗoriya kan abin da yanci da bauta in aka ce ga namiji yana da kuyanga wato yana da baiwa to shi ma wannan na iya ba da dama amma kasancewar yanzu babu bayin ma shi yasa ba za mu karfafa wannan janibin ba tun da dai za a yi magana ne akan abin da ba shi kenan aure ne yake da damar ya kulle irin wannan alaka din tsakanin waɗanda babu alaka kwata-kwata tsakaninsu alaka ta jini amma yanzu aure ya kulla yana daga abin da ke nuna matsayin aure cewa shi ne kadai hanya kwara ɗaya tilo jallin jal da ake iya bi a samu 'ya'yan da shari'a ta yadda da su dama hanyoyi biyu ne kwata-kwata daga hanyar aure a hayayyafa sai kuma hanyar a ce wane yana da baiwa ya yi saɗaka da ita to yanzu misali kun ga kamar anan dai kasar mun san dai babu bayi ne to tunda babu duk da cewa akwai malamai da ke ganin har yanzu waɗanda ke da asalin bauta suna nan a matsayin bayi tunda tursasawa mutane aka yi suka yanta bayansu da ture ya tursasa su don haka har yanzu waɗanda ke da bauta na nan da bauta amma wannan ko shakka babu ba ta ce magana mafi karfi ba da ilimi ya goyi baya ya kuma karfafa a takaice dai a yanzu ba za a ce ga wani wanda za a ce mashi bawa ba ko ga wata wanda za a ce mata baiwa ba kenan hanyar da ta rage kwara ɗaya wadda za a iya samun ƴaƴa a hayyafa ita ce aure don haka aure yana da matsayin da shi kaɗai ne yanzu ya rage hanya ɗaya tal da aka iya bi domin a samu hayayyafa a samu ƴaƴa da jikoki da ta taɓa kunne da sauransu ta hanyar aure kaɗai ake iya samar da iyali wanda mun san ko matsayin iyali a cikin al'ummar musulmi rukuni ne babba na gina al'umma domin daga mutum ɗaya ne sai ya je ya auro wata suka zama su biyu a ɗaki kowa nan har iyayenmu da ke nan wurin ai sun fara ne daga su sai ita su kaɗai ko da ko matan nawa ne yanzu ɗaya an fara ne daga haka shi ɗaya ita ɗaya ba kowa a ɗakin har ma ran da aka ɗaura auren kila har ma irin tsofaffin nan na cewa Allah kawo kazantar ɗaki bi ma'ana addu'a ake masu su ƙaru yanzu su tashi daga biyu ana nan ana nan sai ta haihu aka samu ɗaya ɗaya namiji ko mace ko yan biyu tagwaye shikenan suka karu daga mutum biyu a ɗaki sun koma mutane uku ko hudu da haka da haka da haka har ƴaƴan kila suka yi yawa suka zama sun girma su ma sun yi aure yanzu su kansu sun zama to bataliya ce a gidan shikenan daga mutum ɗaya aka zama biyu da ya aure wata daga nan kuma yanzu an zo an gina gida wanda har za a rika cewa gidan wani har a rika ambato gidan nufawa kila mutum ɗaya ne ba nufin nan da matarsa ƙwara ɗaya amma yanzu san hayayyafa ya zama babban gida ko a ce gidan kaza gidan kaza ko familin wani. don mene saboda an girma an bunƙasa to da haka ne ake hada anguwa da haka ne ake hada gari da haka ne ake hada jaha a hada ƙasa a hada duniyar baki ɗaya kenan ashe aure ba karamin alkhairi bane kuma ba karamin abu bane a musulunci domin ta hanyarsa ne ake hada iyali a tsara iyali a wato samar da iyali wanda su kuma waɗannan iyalai ɗin daban-daban daban sukan zama al'umma al'umma ta zama ƙauye ƙauye ya zama gari gari ya haifi wato babban birni babban birni ya zo ya haifi jaha jaha ta haifi ƙasa haka dai haka dai ila ma sha rabbuna kamar yadda dama Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتكاكم ta hanyar aure ne musulunci ya ba da kariya da tsari ga nasaba domin dangantaka a bace muhimmiya shi za zamu ga musulunci ya ɗauki mataki kokwara wajen ganin ba a samu cakuɗe ba a tsakanin nasaba wanda bai halatta aura ba to bai halatta aure ta ba wanda yake matsayi wanda take matsayin uwa ko ya ko kanwa ko ya ko jika ko sarakuwa ko take matsayin kaka ko inna ko guggo duk sai musulunci yace kar a hadu da sunan aure don me don saboda hakan zai cakuɗa nasaba a rasa gane wane ne wane wane ne wane ya zamanto har ma a cikin alkur'ani Allah ya ware wasu mata ya ce kwata-kwata ba za a aure su don me don saboda nasaba to babu yadda kuma za a yi a kara nasaba ta yadda nasabar nan za a ce wannan jinin wane ne ga zuriyarsu daga nan shi babansa wane baban babansa wane kaka kenan baban kakansa kakan kakansa haka dai haka dai har sama ba hanyar da za a iya kiyaye wannan nasaba din sai ta aure domin in ba ya aure ba ya zamanto za a yi abubuwan da ba su dace ba ne na sakarci ko zinace-zinace to a iya samun ikhtilatul ansab sai zamanto nasabobi sun cakuda sai waye gari mutum ya je ya auri wata sai ya ɗauka cewa ya halatta ya aure ta alhali bai halatta ba don mene saboda kila an samu waɗansu abubuwa da suka cakuɗa suka cakuɗa suka haɗu suka haɗu suka lalata lamari ya zamanto wannan nasabar ba ta tabbata ba wannan ya sa musulunci ya ba aure muhimmanci domin hanya ce da ake kare martabar nasaba a tsare haduwar nasaba ta yadda za a san kowa inda ya fito da inda yake da danginsa da duk zuriyarsa gwargwadon iko gwargwadon yadda ta kama a sani aure yana da manufofi ba kawai haka nan ne aure yake ba akwai manufofin da suka sa ake aure daga cikin manufofin aure akwai ɗaukar mataki na ganin an samu ɗorewar jinsin ɗan adam domin jinsin ɗan adam zai ƙare yan ba aure domin ta hanyar aure ne ake hayayyafa ta yadda za a ce yau mutum ɗaya ne ya haifi ya'ya biyar ko bakwai ko goma ko ya'ya biyu ko ɗaya wata rana ya kau ba shi a duniya amma ya'yan nan suna nan su ma sun isa aure ko mace ce an aurar da ita in namiji ne ya aure wata shikenan an tashi suka haihu sai a ce jikokin wani ana nan ana nan waɗannan jikoki su ma suna nan suna girma suna kaza suna kaza har su aure su ma su haihu sai a rika cewa ƴaƴan jikokin wani kun ga kenan da haka ba za a taɓa samun lokacin da za a ce jinsin ɗan adam ya ƙare ba har sai lokacin da Allah ya nufi ƙarewar duniya baki ɗaya kenan manufar aure ko in ce daga cikin manufofin aure akwai ɗaukar mataki na ɗorewar jinsin ɗan adam na biyu biyan buƙatar sha'awa wadda ɗabi'a ce da Allah ya gina ta tare da adam duk ɗan adam yana da sha'awa yana da sha'awar ciki yana da sha'awar baki yana da sha'awar al'aura duk ɗan adam sai dai kawai an sa mashi waɗansu dokoki da ƙa'idodi waɗanda za su gudanar da rayuwarsa wajen iya sarrafa ko mu'amala da wannan sha'awa ɗin sha'awar baki ya ci ya sha mai daɗi kuma irin wanda zai ke so amma sai zamanto akwai lokutan da aka hana shi misali lokacin azumi da rana inda yana azumi ba zai ci ba ba zai sha ba har sai rana ta fada akwai abubuwan da aka hana shi ci domin ya zama shi ne kamar abinda zai zama an ce kamar wato ban sai zan faɗi da hausa ba kamar da ce regulation wato abin da zai daidaita wannan sha'awar tasa ta baki ta yadda ba za a ce an sake shi wato an saki wannan sha'awar sake ba kaidi yayi yadda su ba saboda haka sai to kamar misali naman alade naman kare duk sai aka haramta mushe duk sai aka haramta in ba lalurar da ake tsoron kar a mutu ba idan ya to ba a ci ba na wacin gadi shi ma don me don ya zamanto wato an ba da wata ka'ida ko wani tsari da zai iya sarrafa wannan sha'awar tasa sha'awar ciki abinda baki ya ci ciki yake samu ita mana kamar yadda aka yi wa baki da baibayi aka yi wa baki iyaka wanda shi baki banda sha'awar ci ma har da kuma sha'awar faɗi baki na da sha'awa ta yi faɗi magana yadda ya so to shi ma sai aka mai da baibayi ba komai za ka faɗi ba to haka al'aura ita ma sai aka mai da baibayi ba a yadda mutum ya amfani da ita ba sai inda ya halatta والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الأعدون سيدا ما أن إياكنشي تهد سيدي تهنير أولي ko ta hanyar mallakar baiwa ko kuyanga wannan ne kadai zai iya ba dama a sarrafa wannan sha'awar to dan adam na da wannan sha'awar kuma ko ya ji ko ya so in dai lafiyar salau sak yake bai da wata matsala to yana da wannan sha'awar namiji ne ko mace to aure daga cikin manufofinsa akwai maganar biyan bukatar wannan sha'awa ɗin wadda aka ɗora ɗan adam akanta daga cikin manufofin aure akwai samun natsuwa da sukuni inda dama a ƙur'ani kamar yadda muka ambata a suratun rum ɗin da muka kawo Allah tabaraka ala ya faɗi litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha don a samu sukuni a wajen matan sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya ambata cewa ya wato sanya gidaje da mata zamanto sakana wurin natsuwa wurin samun sukuni kalmar sukuni kalma ce mai faɗi a harshen hausa ga waɗanda suka yi nazarin kalmar za sun san cewa kalmar sukuni da wahala ka iya fassara ta da kalma ɗaya a hausa ta dai kalma ce ta larabci amma yana da wahala ka ba ta fassara ƙwara ɗaya shi yasa ma da yawa ake fassara ta da sukuni kawai a shiru domin duk wanda ke je masu sosai in aka ce sukuni ya san abu ne muhimmi kalmar sukuni ta fi kalmar walwala faɗi kalmar sukuni ta fi kalmar jin daɗi faɗi in ka ce wato natsuwa bai wadatar ba idan ka ce walwala ko annashuwa duk ba su wadatar ba domin kalmar sukuni duk ta haɗo su gaba ɗaya Allah tabaraka ala ya ambata cewa daga cikin hikimomin aure akwai maganar samun sukuni ya zamanto mutum ya samu hankalinsa kwance ransa saka yau in aka caza shi a ofis ko a wurin aiki ko a kasuwa bai ciniki ba ko kaza ko kaza in dai Allah ya azurta shi da matar da za ta iya bashi sukunin yana dawa sai ya manta da azabar waje duk wannan ɗarin da sanyin ana ta makirkita ana zuwa gida murmushi ƙwara ɗaya in murmushin ya kai ya kawo irin na fita kunyan nan ne sai ya mantar da mutum wannan ɗarin gaba ɗaya sukuni kenan to daga cikin manufofin aure akwai maganar samar da sukuni da natsuwa ga mutum yana daga cikin manufofin aure samar da iyali ya zama to an samu 'ya'ya an samu jikoki da sauransu domin wannan tambari ne ga mutum shi yasa duk wanda Allah bai ba shi haihuwa ba za a ga ana tausaya mashi mai yasa ɗabi'a ce ta rai a ce ga wannan bataliyar da taka ci kawai ka duba ga ƴan nan guda biyar sun kewaye ka kowa yana baba kaza wannan ya zo baka labari wannan ya maka tambaya ɗari akan abu ɗaya ka gaya mai ya ƙara tambaya wannan ya ta kuka ka yi ka ya shiru ya ƙi gashi da duk abin na damun ka saboda akwai ɗan takura amma kuma in ka duba ga naka ne duk sai ka ji wani daɗi kuma ya kashe ka to wannan na daga cikin manufofin aure haka ne yana daga cikin manufofin aure samun kamala a cikin al'umma ta yadda in mutum duk karatun mutum duk iliminsa ko yana tafiya a lifin ba'un na takwaro sama in haka waye gari aka ce da ya isa aure bai yi ba sai ga ana mai kallon wani dan biyu awo haka dan mene dan saboda bai aure ba in ko yana da aure ko mace take da aure ko yaya ne sai ga cewa ana wato ba su wani irin matsayi da wani nau'in mutunci irin mutuncin da ya mai fifici abinda suka cancanta a hakika albarkacin aure ashe kenan aure daga cikin manufofinsa akwai samun kamala a cikin al'umma musulunci ya ɗauki mataki na ƙarfafan aure da tabbatar da shi ta yadda idan an yi ana sa ran mutu raba tsautsayi ne a yi aure a rabu sai dai rabu wannan kuma tana iya zama tabbas ko ta zama ita tafi alkhairi ma amma dai ana ɗaukan tsautsayi asalin aure kamata ya a gina shi da niyyar mutu raba. amma yanzu tsotsaye ya bijiro Allah ya kyauta to ana iya samun rabuwa. wannan kuma wani abu ne da dalilai da yawa ka iya sa ya faru ko kuma Allah ya taimaka ya zama wannan dalilan ba samu ba na abin ya faru to amma domin a ɗora ɗan ba na dawwaman aure na tabbatar da shi na ɗorewan aure sai ya zamanto musulunci ya ɗauki matakai guda bakwai don ganin cewa in dai aka bi aka kiyaye to insha Allahu za a yi alasan barka sannan kuma aure zai dawama in Allah ya so yarda abu na farko sai da musulunci ya fifita addini da ɗabi'a a wajen zaɓen ko wajen wato ganin in za a yi aure me ya kamata a yi addini da ɗabi'a dangane da matar da za a aura manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana mahimmancin addini balo-balo duk da cewa ya ambaci waɗansu abubuwan muhimmai suma amma dai sai fifita addini a kansu ya ce tun lumar mar'a li jamaliya wa hasabiya, wa maliya, wa diniya diniha da za ta din ke da, bisa ɗabi'a maza sukan auri mace ce ko dai dan saboda kyanta ko saboda matsayin gidansu ko saboda dukiyarsu ko kuma saboda addininta ya ce to amma kai ka rabauta ka auri ka yi ƙoƙarin ganin kacin moriyar mai addini shi don gudun karkai na dama ashe shekina addini abu ne muhimmi a cikin wannan kabiyar a kiyaye manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce mai ilimi ba domin ana iya samun mai ilimi ba mai addini ba duk da cewa ilimi adireshi ne na addini amma ana samun akasi ku ga wata gata da karatu kamar ne amma kuma babu addini ma'ana babu riko da addinin babu aiki da addinin ba kyawun ɗabi'u ana samun wannan da ana kuma samun wadda take ba ma wani karatu ta na kirki ba na a zo a gani ba na a faɗa a gari amma kuma sai Allah ya bata nutsuwa ta samu tarbiyya ta zama mai kamun kai mai tsoron Allah mai bin dan abin da ta sani na ilimi to wannan a wajen aure ta fifici waccan mai tsugegen karatu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai maganan ilimi ba bai ce bi zatil ilmi ba sai ce a bi zatil din domin addini shamili ne ya haɗo ilimin da abin da ya ɗori akan ilimin ya haɗo ilimi da aiki da ilimin yana da wahala mutum addinin sai miƙe in bai da karatu yana da wahala ƙwarai da gaske duk yadda mutum ya so ya bauta wa Allah in ba ilimi sai an samu karkacewa to amma ko shakka babu ilimi kadai bai iya sa mutum zama mai addini wannan yasa aka ce addini domin a gane za ga da yawa daga kurakurai da ake yi hatta 'yan mata yanzu sai ga kawai da an ji mutum ya tsuga wa'azi an ta kabbar bari sai a ce sai ga wasu kuna biyu baya ni fa malam wallahi ina son ka aure ni ba a san wannan mutumin na kirki ne wannan mai aiki da karatun ne koko dai ya zo da ya faɗi ne kawai ya tafi abinsa ko kuma wajen musabaka sai a ji mutum na ta tsuga karatu ba a mai dan jaja kwata-kwata sai dai green light kawai ake samu ma'ana kace-kace kawai sai ga wasu kuna biyu ko kuma in namiji ne zai aure shi ma ya ji wata ta tsage tana ta kwala karatu kamar wata abin nan kamar wata sun zamaninta ko wata kusurin zamaninta sai ga kawai ana ta rubuta wasiƙa me take yi ya ɗabi'unta ya halinta ya riko da addini ya mu'amalanta ya kamun kanta ya aiki da ilimin duk bai dame ba to wannan in ba a bi ba ana samun matsaloli kamar yadda dukkan mu shaidu ne akan irin waɗannan matsalolin da suke la ta'addu wa tusa a cikin al'umma idan kuma iyaye ne suke so su zaba wa yarsu miji su ma an shirya da su zuwa ga addinin sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu a wata riwayar fa zawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun a wata riwayar azimun a wata riwayar kabirun idan mutumin da kuka amince wa addinin sa da ɗabi'unsa ya zo wajen ƴarku da nufin aure inda ya zo to inda ba a riga shi ba ne to ku ba shi auren in ko kuka ƙi to za a samu fitina a cikin ƙasa da ɓarna mai yawan gaske kun ga nan ma ba a yi magana ilimi ba sai ka ce mantar bauna dinahu wa hulukahu addini don ya zamanto addinin gaskiya ke bi ba coge ba ba kama kame ba na biyu ya zamanto yana riko da addinin gwargwaron hali sannan abu na uku ya zamanto mai kyakkyawan ɗabi'a ce domin ɗabi'a a harkar aure mahimmancinta ya wuce duk yadda kake tsammani idan mutum ya auri mace yana santa in dai mai kyakkyawan ɗabi'a ne zai girma mata idan ma ya zo ya ji baya santa daga baya ba kuma zai zalunce ta ba amma in ba mai kyakkyawan ɗabi'a ba ce to in yana santa zai girma mata in ko ya ji baya santa zai wulakanta ta domin wannan ɗabi'ar ita ce ginshiki gare sa shamaki da za ta tsare shi daga yin abin da yake kuma addini bai da shi ba so da yawa mutane sukan kauce mu wannan shawara ta manzo sallallahu alaihi wa sallama alhadayun nabawidin nabawidin wajen tabbatar da waye zai auri yarsu ko kuma wane ne za su ba yarsu ya aura ba magana ilimi ba ku dubi girman wannan lamari ba yanzu misali a duk cikinmu nan kakaf da muke nan da waɗanda ba su nan da duniyar musulmi duniya gaba ɗayanta akwai wanda yake jin yanzu al'amarinsa da alkhairinsa da addininsa da rikonsa da karantarwa addini ta kai ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba na jin akwai in ku har akwai to wannan ya ɓace yana kan ɓata kun ga dai sabon nan matsayinsu amma duk da haka don a nuna mana lamarin nan ya wuce a wasa da shi fa ya fi ƙarfin a wasa da shi sai ma'aiki sallallahu ya ba bada misalai a cikin sahabbansa ga Fatimatu bintu Qais radiyallahu anha wadda take ta zo a matsayinta ta bazawara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce masa mutane biyu sun zo ne sun yi magana suna sona da aure mutane biyu akwai Muawiya dan Abu Sufyan akwai Abu Jaham dukkan su manyan sahabbai ne Abu Jaham din nan har kyautar riga ya taɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi ya sa riga da ya sa wannan riga sai ya zo ya sallah da ya sallah ya ƙara sallan sai ya ce wannan riga a maida wa Abu jam ita ya bani ɗaya rigar tashi mai nauyin nan ya bani ita don wannan zananta da kyalakyalanta sun ɗaukar man tunani na lokacin da ke sallah kun ga babban mutum ne har kyauta yake ba manzo manzo na karba sallallahu alaihi wasallam Muawiya dan Abu Sufyan sakatare ne mai rubuta wahayi yana daga cikin masu rubutawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kun ga dai duk dai ai girma dai ya kare nan kuma amma da Fatimatu bintu Qais ta ambace su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kin ga dai shi Muawiya dan Abu Sufyan <coughs> to ba fa zai iya rike ki ba sa'aluk la malala talaka ne fitik na ƙarshen ƙarshe ba zai iya rike ki ba to kaga ashe maganar mutum kawai zo saboda anikan lawo ne ko malamin islamiyanta ne ko malamin haddanta ne bai da sana'ar komai bai da kama sayar baya cas baya as bai da niyyar ma ya je nemi abin da zai ya rayu kawai saboda mujarradin cewa malaminta ne sai ya zo ce a bashi aure in ba bashi bai ce kaga tsayin su ko bai masu tarbiyya su auren mawani to ba za a bashi ba don annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna sahabinsa yana da matsalar ko yana da rauni na a bashi aure domin ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar matan ba a lokacin kun ga da yanda ƙur'ani na akwai shi madaci ne ba wai kawai hadda ba har rubutawa yake ba kawai rubutawa ba sahabi ne babban mutum ne amma duk da haka ya kai duk kun ga a ƙarshe har khalifa ya zama a ƙarshen lamari ba har khalifa zama amma kafin ya zama khalifan nan babu abun to tunda babu abun shikenan aka ce kar a bashi auren shi kuma Abu Jaham sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma mutum ne kullun hannunsa sanda ne yana rike da sanda wasu malamai suka ce ana nufin yawo tafiya tafiye tafiye ne sanda da ake ratayawa a saba a wuya a yi tafiya wasu suka ce ana nufin duka ne dan akwai ruwa ta zo darrabul lin duk da cewa darrabul lin wasu malaman sun na wannan lafazin na darrab ala kulli halin dai kowanne ka dauka dai akwai matsala mace ba ta san wannan mutumin da kullun yana tafiya kullun ba ya gida domin ba dukiya take so ba kadai sai za ga matan manyan yan kasuwa ko manyan yan siyasa da ba su zama ko da yaushe a gida matansu ba daɗi suke je ba da za su yi ne kawai domin ba wai abin da ake kawowa na kyalakyalai ne kaɗai suke so ba shi kansa mijin suna son shi su gan shi a gida saboda haka mutum na tafiya kullum baya nan matsala ce in kuma an ɗauki fasara ta biyu ta ce fasara zahira mai duka ai duka aibi ne saboda haka ka ga sahabi ne fa amma aka ce ga wannan domin dukkan su matsalolin da ke da alaka da mu'amala don haka ashe aure ana gina shi ne akan ayi zaɓi wanda ya dace domin kar yi kitso da ƙwarƙwata don kar a ce kuma tir mai ya samu yi sai dai a ce gara da aka yi da haka musulunci ya ba da mahimmanci kwarai game da addini da ɗabi'a wajen zaɓen abokin zama ko abokin zama abu na biyu shi ne aka halatta kallo tsakanin mai nema da wadda ake nema magana aika da hoto a gina soyayya da ƙauna a kai har a zuwa aure bai taso ba domin hoto ana iya maka kwaskwarima ka zama fes tangaram dan saurayi bayan duk mukakken kunci kake da amma mai hoto ya sa ka musamman yanzu da ake digital din nan a sa a kwamfuta a je coral draw a yi maka kwaskwarima ka yi kafin dan shekara ashirin da biyar alhali dan shekara da biyar ne ko kuma ita ko fuska take da ita masha Allah kila dai tana da addini amma dai akwai ba wai kyakkyawa ce kuma wannan ɗabi'a ana samun wannan a cikin jama'a saboda haka amma sai mai hoto ya mata ma ta sha hoda kakan taras kamar wata yar indiya sai an yi auren kuma sai zama ba haka ba domin wannan ya auku ba daɗewa ba a nan jihar kaduna wani dan uwa ya bugo min waya daga kaduna yake ce mani in ba shi shawara ya auri wata amma da ta zo gidan sai ya gabbata mishi ba ga ta da kirki ga ta da riko da addini ga ta da kyautatawa duk abin da ake so a duniya tana mishi amma shi bai taba tunanin ya zama da mace irin ta ba sai ce to ya ga yake yace a niqabi ya ganta niqabi take da shi bai taba cire niqabin ba haka kuma haka gina soyayyen akai akai auren to yanzu ta zo ta nakabe shi ga ta a gida yace baya yi ya cuce ta yace yana yi baya santa yace to wallahi shi har sai zai saka shi ga ta kuma ya ce duk abin da ake son mace ta yi a duniyan nan ga mijinta tana ya hada ɗori shi abin ya dame to ga musulunci ba abin da yake so kenan ba ba a san irin wannan je kaka dawon magana ce ta firifalo ba magana ɓoye-ɓoye ka ganta kana so ka bincika ba wanda aka yi wa alkawari kowane irin na kabi ta sa ta kware shi ta kware wannan na kabi ka ganta don ka san wace ce kake so ba a san kitso da kwarkwata a musulunci ba a da ba ba a yadda da kitso da kwarkwata ba in ko ba za ta bude fuska ba ta je Allah ya kai wato damo ga harawa Allah kai ta ga wanda take so yake son ta haka amma kai to a hirɗinka ka shedinka kai wa kanka kiyamun layl in ji haushi don ba lalle ne a dacewa saboda haka musulunci ba dama ai kun ga manzo sallallahu alaihi wasallama akwai sahabinsa da ya zo ce ya ga wata yana so annabi ce ka kalle ta ita ya ce ka kalle ta sai ka kalle ta kuma a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana son mace to in yana da iko da damar ya kalli abin da zai ƙara jawo shi gare ta to ya haka layaka musulunci ya sa kaidodi ya sa takunkuminsa ba an bar shi abu ne sake ta yadda mutum zai yadda ya so ba kusan kowane abu da ka gani za ga musulunci ya faɗi ga iyakokinsa dan kar a zarbabi don dan adam yana ɗabi'a ta sanyin a zarbabi to dan kar a samu haka sai ya zamanto an takaita dan ya zamanto ummatan wasa faɗin bi ma'anar kalima ake rayuwa kai abu na uku aka shaɗanta yardan mace matakar ta balaga ba dama a mayani a auren dole ba yadda ba ba auren dole duk da cewa akwai wasu daga cikin malaman na malikiya Allah ya saka musu alkhairi sun yi rubuce-rubucen su a cikin littafan suna cewa uba na da ikon ya tursasa yarsa da ba taɓa aure ba ta aure wanda ba ta so ma gaskiya wannan ba ita ce magana mafi karfi ba kamar yadda dalilai na shari'a suka nuna hakika in mace bata balaga ba ba laifi a auren da ta ko ba da izinin ta ba domin manzo sallallahu alaihi wasallama ya auri risaidatuna Aisha ba tare da ana ga zamu ci gaba ya auri sayyidatuna Aisha ba tare da wato mahaifinta babanta kenan sayyidina Abubakar ya ce lalle lalle ta yadda ko bata yadda ba saboda kankantan shekarunta amma in dai mace ya zama ta balaga ta kai munzalin a kira ta ta balaga to ba a aurar da ita auren dole wannan kan ba daidai bane amma idan aka aurar da ita auren dole ba da yardanta ba da santa ba in ta amsa ta yi biyayya ga iyayenta Allah ya mata albarka aure yayi amma in ta motsare fa ta aure ba bai ba kamar yadda hadisai guda biyu waɗanda suke sahihai suka tabbatar da kuma waɗansu ma bayanai da dama daga manyan malamai magabata suka yi don haka an sharɗanta yardar wadda za a aura ne domin auren ya ɗore kare ya zama bayan wani ƙanƙanin lokaci a ce kuma aure ya mutu bayan wannan musulunci ya ɗauki matakai na dawwamar da aure da ƙarfafa shi da tabbatar da shi ta hanyar hanawa miji neman kamala wajen matarsa kada mutum ya ɗauka ya auri perfect woman ce ba ta duk duniya ba ta hakuri kawai ake kamar yadda kuma kai aka ce ka hakuri da ita ita ma hakurin take da kai kar ka dauka kai ne kake bajinta wallahi ita ma akwai abubuwa da yawa hakuri take da kai duk da kake ganin kana mata na kirki da kyautatawa da wallahi tana hakuri da kai akan abubuwa da yawa ba lalle ka sani ba saboda haka musulunci ya nuna ai hakuri da juna misali Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi yana mai jawo hankalin maza akan sai hakuri da yadda matan suka in dai ba mummunar ɗabi'a ce mai cutarwa addinin take ba ko a mutunci ba to a yi hakuri Allah ce fa in karitumuhun fa sa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan kathira ku yi hakuri ku zauna da su wa ashiru bil ma'ruf ku yi hakuri ku zauna da su bisa kyautatawa don in ma kuka ce za ku kisu akan waɗansu ɗabi'u akwai yiwuwan ku kisu alhali kuma Allah ya sa alkhairi mai yawa a cikin abin da ku kidan kuma a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce la yafrik mu'minun mu'minatan in kariya minha khulqan radiya minha akhar kada mu'mini ya ki mu'mina gaba daya ya gushi da ita ya ce ai bata san komai bata iya koyi ba a'a in bai yadda da ita akan wani abun ba zai yadda da ita akan wani abun ta yiwu bata yi abinci ba amma kuma ta iya ado ta yi ba ta iya ado ba amma akwai ta iya aikin gida za ta iya yin abinci za ta yi masa wanki ta yi masa guga ta gyara masa shimfiɗa ta yi masa to in ba a yarda da ita a wannan ba ka gamsu ba ka nutsu da ita a wannan ba ai ga wani abincin kai zaman to kace komai sai ya zama asin da asin kai ma ba haka ke ba ba wuce ya dade da magana ya ce mutum tara yake bai cika goma ba hatta matan annabawa da manzanni da hakuri aka da juna to balantana ni da kai farar hula karabiti ai ga dole sai an yi hakuri balle ma mu da muke rayuwa a cikin wannan yanayi na canzawan abubuwa iri-iri ai dole sai an yi hakuri wannan shiryarwa musulunci yayi ne domin aure ya dawama ya zauna kada ya lalace abu na biyar da musulunci yayi domin aure ya dawwama halatta shiga tsakanin ma'aura don yin sulhu kun ga bis ɗabi'a dai ba ruwanka kada ranka da hamba abin da ya dame ka da wani min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni amma a harkar aure in ya zama to shiga cikin ai sulhu an samu kafa tsakanin auren ko ɗaya daga cikin su to yana da kyau a shiga shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma ashe kenan a shiga ai sulhu din kamar yadda Allah a wani wurin kuma ya wa sulhu khair ai sulhu a tsakanin ma'aura ɗin shefa alkhairi kaga an ba da dama a shiga a yi sulhu domin dai aure ya dawo da ya lalace mataki na shida aka wa miji ya yi ƙarya ga matarsa ba yaudara ba ƙarya daban yaudara daban ko mata aka ce ba budurwa ba kada wani matashi kawai je ya sami yar mutane ya gandara mata ƙarya ya yi mata zuƙi ta mallau ya sharara ya gaya mata abin da ba gaskiya ba wannan yaudara sunansa kuma wannan ƙarya haramun ce don shi ba mijinta ba ne. amma tsakanin miji da mata kamar yadda malamai suke cewa duk iliminka duk mulkinka duk matsayinka duk kankantar matarka da rauninta sai ka tsanci kanka wata rana kai mata ƙarya ko ka so ko baka so ba ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yarda ko baka yarda ba ko kana sane ko baka so sai ka ɗanyi mata ƙaryan nan ko mai kankantar shi don a zana lafiya malamai na cewa kuma asali hadisi ne suke ishara zuwa gare shi wato babu wata halitta ta Allah mai rauni rauni goma da goma ta kowace fuska amma kuma da ke da mu'ujiza mu'ujiza da karama kamar mace ga ta dai za a ga kamar ma ka harare ta fata ta mutu amma kawai sai a kimsa maka tsoronta ba wai tsoro tsoro na ɗabi'ar kana tsoron da tafi ƙarfinka ba a ba ka so ka ɓata mata ba ka so ka cuna mata ba ka so ka bukanta mata rai ba ka so ta zunkura baki ta fushi ga ta yan mai tsitsa ifirin amma bayan da za a yi sai kawai tana juya ko ba a na kalla huncinka ko kai ne shehun duniya gaba daya ko kai ne shugaban duka sarakunan duniya ko kai ne kama kowa mulki ko kai kama kowa dukiya sai ga mace in tsitsiya ba ta kai ta kawo ba wata ma ko ilimi ba ta da shi mai yawa amma sai ga tana sarrafa ka kai zai ga mutum na wallahi wallahi mutum ya rika wallahi wallahi kirikiri ya je wani wuri ne inda ya san ba ta so ya je amma na tsare ga mata amma waje ya yi kurari duk tsoron shi ake amma ya zo ina ka je sai ce ai ina wuri kaza ne ko kuma aikin ofis ne tsare bayan ko ba shi a ofis din ya je can ne can da je ba zunubi bane amma ba zai ga mata saboda karamar mace kai mata akwai ku da karama to musulunci sai ya nuna babu laifi miji ya ɗanyi 'yar ƙarya da bata kai kata kawo ba amma ba yaudara ba misalin ƙaryar mutum ya san matar suna da son birkewa, tana son kaya mai tsada sai wata yan tafiya Allah ya haɗa shi da wani ɗan tufafi wata wani irin zani wanda yake sabo ne dozo kasan ba kila duk bai wuce naira dubu biyu ba a kuɗin Najeriya sai ya siyo ya kawo ta gada ta gane ta ya burke ta abin ya bata sha'awa ta ce nawa ne ce naira dubu ashirin ta kira ka sai damun ba Ka ga ranar miyar shi daban ne sai ta yi ciko ranar za ta mai ciko a miya saboda ya siyo mata babin naira dubu ashirin amma hakika dubu biyu ne kai wannan karyar bai yaudare ta ba domin ba wani abu ne ba ya yi ne dan dai abin ya kara danko kawai to musulunci ya ba da wannan kafar ba da sunan yaudara ba kamar yadda hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame akan ƙarya guda uku daga ciki akwai wani. abu na bakwai da aka yi don a tabbatar da aure ya dawama shine sai aka wajabta kyakkyawar zamantakewa da mu'amala kyakkyawa a tsakanin ma'aura miji da mata ta hanyar haɗa ma kowa jakarsa a cika mashi ita da haƙoƙin da ke kansa da kuma haƙoƙin da yake nashi sai zamanto mata suna da haƙoƙi akan mazajensu mazaje na da haƙoƙi akan matansu sannan kuma duka biyun suna da haƙoƙi tarayya da suka domin abin ya ƙara kyau tafiyar ta ƙara kyau ta yi armashi zamantakewan kuma ya inganta in dai aka yi aure kuma haka kiyaye ladabban musulunci wajen aure to akwai lada mai yawa da ake samu akwai fa'idodi masu dama a addinance da rayuwa da musulmi ke samu daga cikin waɗannan in dai mutum ya aure don Allah to ya yi wa Allah da'a yi wa Allah biyayya ne ya kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya don ba ku manta ba ayar da muka isharar ita fanki huma qabalakum minan nisa'i umarni ne sannan ya ma'asharar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj da kuma tazawwaju alwalu alwaduda alwaluda dukkan umarni ne in ka bi wannan umarnin kai auren an samu da'a saboda haka wanda yayi wannan da'a ko ga Allah da manzon Allah ba abin da yake kawo sai alkhairi sai walwala sai karin shari'a sai karin kusanci zuwa ga Allah sai samun yardan Allah sai samun aljannal firdausi da kubuta daga azaban Allah da fushinsa yana daga fa'idodin aure in mutum ya aure ya ciyar da matarsa yana da lada domin hadisi ya zo cikin bukhari da muslim Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci Sa'ad bin Abi Waqqas lokacin da ya rashin lafiya a Makka da aka je fatu Makka daga cikin tattaunawa da suka yi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa Sa'ad bin Abi Waqqas cewa hatta ma taj'alu fi fimra'atika sadaqatu hatta abinda zaka ba iyalinka su ci sadaka ne ashe kenan in mutum ya aure wajibi ne ya ciyar da ita amma in ya ciyar yana da kuma lada saboda haka daga cikin fa'idodin da ake samu na aure akwai ladan ciyarwa ga iyalin ballantana kuma yaya idan Allah ya kawo su aka ciyar da su akwai lada sosai a kai abu na uku kamewa daga zina domin hadisin da muka yi shara shi ya bayyana daga cikin manufofi da fa'idodin aure akwai karewa daga zina abu na hudu amfana da addu'ar 'ya'ya in mutum na da yaya ya bar duniya ya rasu wayannan yaya daga cikin abin da za a amfane shi bayan mutuwarsa akwai addu'an yayansa idza mata bunu adama in qata min amalihi in qata amaluhu illa min salatati asha in dan adam ya mutu aikin sa na alheri ya tsaya sai daga abubuwa guda uku daga ciki awwala bin salihun awwala salihin yada ula ko kuma yaro karami da wato yaro da ya bari na kwarai yaro na kwarai da ya samu tarbiyya da zai rika addu'a ya Allah ka ji kan babana Allah ka yi babana rahama Allah ka ji kan mahaifiyata ashe ana amfana da wannan addu'a wanda kenan bai samu irin wannan 'ya'yan ba ko shakka babu ya samu tawaya a wannan janibi din sai dai kuma Allah na iya meye masa da wani abin daban abu na biyar akwai samun ladan tarbiyya hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda Allah ya bashi ‘ya'ya biyu mata ko uku ko ‘yan uwa ya yi masu tarbiyya suka zama masu tarbiyya to za a zama masa hijabi tsari daga shiga wuta ko kuma za a zamanto wato dalili na samun aljannarsa a ranar kiyama ashe kenan yin mutum yau ya tarbiyya akwai lada da zai samu wannan na daga cikin fa'idodin aure ɗin. abu na shida dacewa da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa yake so domin hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa ya ce an soyar man da abubuwa guda uku daga cikin abubuwan ku na duniya na farko turare na biyu ta sallah cikin dare na uku aure ashe nan mutum ya aure yayi abin da annabi sallallahu alaihi wa Allah ya sa mai san shi abu na bakwai in mutum ya aure ya raya sunnar annabawa da manzanni domin mai ishara da ayar da ke cikin sutur ra'ad sura ta uku ayat 38 da Allah ta'ala ya ce wala qad na min kablika wala qad na rusulan min waje waja'alna lahum azwajan wa dhurriya ashe kenan tunda sunna ce ta annabawa aure to in kai ka raya sunnar annabawa abu na takwas mutumin da duk yayi aure don Allah da niyyar ya kame kansa ya katange kansa ya tsara kansa daga zina to yana da alkawari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai taimake shi hadisi sahihi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salasatun haqqun ala aunuhu mutane uku haƙƙi ne da Allah ya ɗora wa kansa akan zai taimake su daga cikin su wannakih allazi yuridu afafa da mutumin da ya aure yana mai nufin tsara kansa daga zina abu na tara wanda ya aure don Allah yana mai kiyaye dubban auren nan to fa ya samu rabin addini kamar yadda hadisi ya tabbata hadisi hasanun ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk Allah ya taimake shi ya aure to ya samu rabin addini yanzu kuma sai ya ji tsoron Allah akan ɗaya rabin to duk waɗannan yan uwa na daga cikin fa'idodin da ake samu a dalilin yin aure to sai dai kuma a yayin da musulunci da ya karanta da waɗannan abubuwan akwai abubuwan da ya yi hani wanda wannan shine matakin farko na abubuwa goma nan da ake magana da bai kamata a yi ba abu na farko ba a yadda mutum ya ƙi kiyaye sharuɗa da rukunan aure ba ba a yadda ba aure na da sharuɗa aure na da rukunai sharuɗan nan akwai sharuɗa na ingancin ƙullin auren akwai sharuɗa na ingancin zamantakewa tunda ba fili ne na faɗaɗa bayani akan wannan ba kuma da yawa ma an san su waɗanda ma ba sanin ba dai za a zuwa samu malamai abinda kawai za mu ambata a nan shi ne sharuɗan aure da rukunansa lallai ne a kiyaye ƙin kiyaye ɗaya daga cikinsu na iya jawo auren cikas misali lallai ne zamanto auren nan an yi da yadda iyaye wali shi zai yadda na biyu ya zamanto ita wadda za a aura ta amince na uku ya zamanto ba wadda ya haramta aura ba ce kamar wadda ake dangantaka ta jini ko ta surkuta da ita ko kuma wadda take gaba ɗaya musulunci bai da aure ta ba alin take ciki kamar wadda take an san mazinaciya ce kuma bata tuba ba bata daina ba tana nan daman tana cikin zinanta to haramun ne aure ta ko kuma wadda take ba musulma ba kwata-kwata ko ba ahalul kitabi ba ba yahudiya ba yahudiya ba nasara ba mushrika haka irin ba majusiya haka ko ba magujiya to wannan ba da aure ta ba sai dai ta musulunta to ya zamanto wanda ya halatta aura kuma ya zamanto ba tana cikin idda bane idda ta saki wato idda ta saki ko kuma idda ta mutuwa kamar ta kaba kenan ya zamanto ba haka take ba sannan ya zamanto ba matar wani bane tana cikin aure ba don tana cikin aure nan ma ba yadda ba sannan ya zamanto an biya sadaki kuma ya zamanto an samu shaidu akalla guda biyu wannan za su shaida kuma ya zama an samu siga na na baka na karba ko da ba kai kai tsaye ka ka karba ba wani wakilin kai karba maka to lalle ne zaman to waɗannan an kiyaye su ba a sakaci da su ba an hana a kadaita da mace don saboda ana so a aure ta ya zama ana keɓewa da ita daga shi sai ita ballantana ma su shiga mota su kada su tafi yawo an je supermarket an je siyo kaza an je gaskiya wannan shari'a ba ta da ba duk da cewa abu ne da zama wato ya zama ruwan dare lala saboda tasirin wato al'adun turawa a cikin amma hakika wannan shari'a ba ta da shi ba musulunci bai da ai waɗanda suke dattawa nan shekarunsu sittin sama to ko mu ma 'yan baya 'yan kwana-kwanan nan mun taso mun tarar da yayyenmu mata ba sa fita su je taɗi da saurayi su kaɗai ni ɗin nan na raka yayyana ban san iyaka ba ba yadda za ta fita ita kaɗai ba za a basa ba ai ba jahiliya suke ciki ba wannan shine yaddan musulunci shine abin da musulunci yadda sai dai kaninta ko kanwata ko kuma kawata amma ba ita kadai tsuranta ta fito ta tsaya ba har sha dan dare har ma wani ya ce to in kin fi gama dai ki rufe mana kofar gida shi ya shiga gida ya ta bacci ita tana nan ana waye ta rufe kofar gida wannan musulunci bai da shi ba abin bakin ciki sai ka iska cewa hatta ma masu alakanta kansu da addini masu alakanta kansu da ilimi masu karantarwa da al'umma ba su kubuta daga wannan musibar ba wannan kuskure ne ba a yadda ba hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce namiji bai kebewa da macen da bata halatta gare shi ba ko ba muharramansa ba face na ukun su shine shedan ashe kenan ba daidai bane wannan kuskure ne kamata ya zamanto akwai wani illa iyaka malamai sun yi rangwame idan ya zamanto misali yanzu a kofar gida ne za a tsaya kuma suna nan sannan daga can wurin kuma ga iyayenta ko wasu ƴan uwanta ko wasu mutanen unguwa suna hira ana kallon su ba duhu bane suka ce to wannan abin da ake gudu na halwa din na circulation din ko kuma kebewan ya kau domin dama abin da ake gudu kai zama su kadai ne dan shedan zai zama na uku amma da rana tsaka a bakin titi ga mai shago can yana hira to me na za su je kuma ko kuma ko da daddare ne ga hasken fitilla yana tsaye ko suna zaune ga iyayenta daga can gefe ko yan uwa ko yan layi suna hira ana kallon dai me suke yi mai wucewa yana kallo to wasu malaman sun yi rangwame a wannan zamani suka ce saboda yanayi wannan ana iya ɗaukansa a matsayin akwai rangwame domin wannan halwa ɗin da ake gudu ba ta samu ba an kauda ta in an samu irin wannan amma haka kawai ya zamanto layi ba kowa sai su kaɗai to wannan musulunci gaskiya bai da kuskure ne ake yi a wajen neman aure abu na uku shine ana samun yanayi da abubuwa su lalace tarbiyya ta karanci shi bai ji tsoron Allah ba ita ba ta kamun kai ba a kai ga ana taba juna ana rungumar juna ana sumbantar juna wannan kan musulunci bai da shi ba hadisi sahihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fi sauki a soki mutum da wato a soki mutum ko kuma a zuba wa mutum a soki mutum da kibiya wadda aka sa ta a wuta ta yi zafi a sokai da ita da mutum ya taba wadda bai halatta taba ba amma za a ga cewa ana samu wannan kurakuran musamman a makarantun boko akwai wata rana ba daɗewa ba duk da wuce wata biyu da ɗan wani abu ba haka na je jami'ar jihar kaduna ina sai na shiga wani aji da yake na je wani abu ne sai tsaya ina jiran wasu sai na shiga wani aji ina jira su fito mu taho ina zaune sai wata yarinya bahaushiya bahaushiya ciki da waje da wani saurayi suka shigo cikin ajin ni ina ciki duk da cewa ba san ni ba tunda ko lokacin nake dan zuwa karantarwa can ba bangaren da nake zuwa bai da aka ba su san ni ba ina da ya zauna ka da abin nan kwamfuta ta ina yan ayyukace aikace kafin waɗancan su fito akwai kuma wani wanda shi kuma ba musulmi ba ne shi kuma yana zaune shi ma ajin daga can ƙarshen ajin haka a gefe waɗannan yara ƴaƴanmu ne mu ne musulmi ne hausawa ma ko hausa fulani da akan ce suka zo suka shiga wannan ajin muna cikin ajin ba kunya ba tsoro suke ta rungume meniya suna ta yi abubuwa wato irin abin da ko bakin kare ma da dai kenan bakin kare da hakan ce rashin zuciya kamar kare to ko bakin kare ba zai ci ba in abinci ne iyaye sun tura ta makaranta ba ta ji tsoron Allah ba shi ya bar iyayensa ya tafi makaranta bai ji tsoron Allah ba kuma a ƙarshe dama irin wannan ka gani ba ma batun neman aure ba ne batun kawai dai abota ne ta makaranta to kuma wannan musiba ce kuma wato tana ce take cin al'umman nan kamar wutar daji kamar wutar da ke cikin gonar auduga to wannan kam shari'a ba ta yadda ba kuma wanda take neman albarka cikin neman cikin aurensa wanda yake neman Allah ya yadda da shi cikin auren da yayi ai bai kamata a samu a same shi yana irin wannan abin da bai dace din ba yana daga abin da musulunci bai yadda da shi ba maganganu na batsa maganganu na batsa ko a waya ko ta hanyar aikawa da text message sms kenan ko kuma ta hanyar email a tura email haka na abubuwan da ba su dace ba kalmomi da yawa 'yan mata in ka gansu a kafe in dai ba wani aiki aka ba su kama samun suna yi ba to ana tura wa samari ne wasiƙa inda bai tsautsayi idan ka zai kai wasiƙa da ake rubuta sai ka rufe ido ka kasa buɗewa har bayan awa ɗaya kila saboda abin da za ka ji abubuwa ne masu girma don wani abin ma ko tsakanin ma'aura bai faɗuwa duk da cewa su ba su da iyaka amma dai kila kunya ko wani yanayi na ɗabi'a da suka taso ba za su iya ba amma ga wasu da ba suna yi to wannan kan bai halatta ba musulmi ya samu kansa cikin irin waɗannan maganganu bai halatta gare shi ba haramun ne yana daga abin da aka hana aikawa da saƙonni na hotuna irin na batsa ko tsiraici da yawa ana samun irin wannan wato hotuna na phonography haka irin na tsiraici din nan da za a tura ta hanyar email ko a facebook da ake yi na internet ko kuma a cikin waya a tura ta bluetooth ko ta infrared ko wani abu mai kama da wannan duk wannan shari'a ba ta yadda da shi ba haramun ne kuma abu ne da kasa mutum ya fada cikin fushin Allah Allah tsare kuma wanda duk ya zama aurensa ya gina shi ta haka ne to fa akwai wani ya samu matsala domin tun farko an saba wa shari'a to ko da mun zo mun yi addu'a Allah ya ba zaman lafiya Allah ya sanya albarka to Allah dai shine mai iko shi rahama ne mai jinkai in ya so zai yafe ya sanya wannan rahamar ya sanya wannan zaman lafiyar da albarkar in kuma ya so sai ya jarrabi ma'auran a dalilin wannan saba masa da saboda haka wannan ba da shi ba a shari'a abin da ya fi wannan duka muni ba ɗaya kuma shine an wayi gari a yau wasu da sunan ma addini da sunan ma ilimi sun halattawa kansu cewa idan suka biya sadaki to suna ganin sun samu lasisi za su iya saduwa da wadda suke neman aure wannan musiba ce ita ma babba ta na nema zama ruwan dare da cewa bai tsautsayi an samu waɗansu malamai a da da yanzu Ina ce da ba can can da ba a dai najeriya a takaice wanda suke ba da fatawa da cewa babu laifi gaskiya wannan kuskure saboda me daga cikin lawazim na aure babu ɗaya da ke tabbata irin wannan alaƙa ne. misali idan yau aka ce an tara an ɗaura aure kafin a kai ta gidan miji sai ta rasu ko shi ya rasu akwai gado tsakaninsu ko babu akwai in ko dan an sa rana ne an biya ki ba ɗaura aure ba in ya mutu za ta bai ta kaba in ta mutu zai je ce to tun da dai Allah ya ɗauki ran yarku Allah zai ji kanta amma dai dama mu Allah ya gaya mana a cikin suratul nisa'i walakum nisfu ma taraka azwajukum in yakul lakunna wala walakum nisfu ma taraka azwajukum in yakul lahunna waladun saboda haka a raba dukiyarta da duk kayan nan da fridge da television da DVD da generator da kayan komai da komai gara da komai a raba gida biyu a ba na raban gado ke zai yi ashe kenan inda matarsa ce zai yi yanzu ko da kuka ce ba zai yi kowa ya san ba matarsa ba ce kenan abu na biyu inda bayan an sa rana biya sadaki yana aiki ne a nnpc a kila ko can refinery wari ko refinery port ko epcl port harcourt ko yana can lng ne a boni a rivers ko yana shell ne a bunga a lagos misali an sa rana a angon gaskiya layout sai ya zo da sassafe ya fakin gobe litini sai ya ce to baba ina so wancan ta shirya ta fito saboda zan tafi ma dawo bayan mako biyu na zan zo weekend kawai daga sa rana da ba da sadaki ba ɗaura aure ba ba ba zai yadda ba zai inda matarsa ce za a yi mashi wannan shamakin kaga ba za a yi mashi ba a shakida ma an san ba matar shi ba ce abu na uku inda bisa tsautsayi zai ji ya fasa auren ko ta bata mai rai ko ta ce ba so yanzu in ya rubuta wasiƙa ya ce ni zai da ɗan amuru na saki mata ta hindu saki ɗaya sai ya aiko gidan me mutan gidan za su ce game da shi za a ce mahaukaci me yasa saboda ya saki abin da bai aura ba ashe kenan ba matarsa bace dan da matarsa ce saki zai yi mata aiki kenan kun ga waɗannan misalai ne da ke cewa wannan tsarin ba a kai ga aure ba kuskuren da waɗansu suke yi bai tsautsayi har da wasu daga cikin malamanmu Allah shi da mu baki daya shine urfi al'ada tana da matsayi mai girma a shari'ar musulunci amma wasu suna ganin kama al'ada ba ta da matsayi kwata-kwata a musulunci al'ada na da matsayi a duk cikin harkokin mu'amala duk abin da bai karo da karantarwa musulunci gaba ɗaya ba to wannan al'ada ana aiki da ita shi ne ake kira ƙorfi a yaren malaman fikin idan a gari kaza in aka biya sadaki mutanen garin sun ɗauka an ya aure to ya yi amma a garin da yake ba a ɗauka aure ne sai an tara jama'a ƙofar gida an yi addu'a an ce an ɗaura to sai an yi ne auren yayi mu a cikin al'ummar mu nan sai an taru ne in an samu al'umma take ba ta bukatan wannan a ta kowa ya sani ana biyan sadaki shi kenan auren yayi ba a yi amma mu a nan in fa ba a taru a kofar gida ko a masallaci an ce an ɗaura ba to aure bai dauru ba ana nan a matsayin mai nema ne ce yasa ma an aka zo fasawa ba a zuwa kotu a hulhi in daga bangaren matan ne haka shi kuma bai ba da takarda ya ce ya saki in daga bangaren shi ne a takaice dai wannan na daga cikin kurakurai mafi girma ma da ake yi a yanzu a tsakanin matasa wajen neman aure yana da kurakurai da ake yi wajen aure shine na takwas kenan rashin bincike sai gaba a yin bincike irin binciken da ya kamata sai ga ƙarshe sai an yi auren sai a ce ai da an sani to me kawo da an sani me yasa ba za a bincika ba ina ne gidansu su wane ne iyayensa ya addininsa yake da riko da addininsa yaya ɗabi'unsa da mu'amalarsa yana da sana'a ya kamata duk wa'ina a sani idan ita ce suwa iyayenta yaya gidansu yake wajen aure tana da wasu wanda suke aure a gabanta daga yayye duk waɗannan abubuwa ne muhimmai da ya kamata a sani amma sai ga mutane ba abin da suke damuwa da shi idan misali ɗan anikan Lawu ne aka rama hullahu kawai da an san malamin tunanin islamiyya iyakan qualification ɗinsa malamin ne islamiyya an gama an kai sadaratul muntahi shikenan sai a ce a bashi aure ba bincike ya sa ba bincike a mu'amalarsa in yana da mata guda ɗaya ba za a bincika ba wani irin zama yake da matar domin wannan ma zai taimaka a san akwai yiwuwar in an zauna da shi an bashi auren yar ta biyu za a yi zaman lafiya to za ga ana sakaci ba a bincike wannan kuma yana haifar da mutuwar aure ba kaɗan ba a cikin al'ummar kuskure na tara da ake yi a wajen harkar aure ne sai ka iske matashi yana neman aure amma yana ganin baban yarinyar nan ɗaya ma suke ko ma fi baban yarinyar wannan ko musiba ce kuma ta fi tsakanin ɗaliban ilimi wanda suke da'awar ɗaliban ilimi ne ɗullabul ilimi wanda suke da'awar sunna ta cika ta bace a cikin su to sun fi wannan matsalar sai ga mutum wai ga wanda yake neman yar yana neman aure a gidan wani amma yana ganin wanan nan wai biyu ahu to ni ko abin da yake gawa mutane a babin shawara shine ko kafi kowa ilimi a duniya in dai baka san kimar wanda kake neman auren yashi ba to kar a baka aure domin kai baka da ɗabi'un kirki kenan kenan baka cancanci a baka ya ba ko da ka ko kai ne ka yanke wa duniya cibiyar karatu to ba za a baka ba dan baka cancanci a baka ba saboda ba karatu ne ma'aunin baka aure ba addini ne da ɗabi'u in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai kai iske mutane ba sa kimantawa ba ma wannan ba hatta ma bayan auren bai san ma darajar surkan shi ba bai san kiman da shi ba yana ganin su wasu biyu ahu ko dai yana ganin ya dan yi karatu ko yana ganin ya dan abun hannunsa ko yana ganin yana da karatun boko ko wani babban ma'aikaci ko wani gagarumin dan siyasa ne ko kawai yana ganin waɗannan ba kowa komai bane wannan musiba ce babba kuma kuskure ne a harkar aure domin sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu arba da ilmin ka kake shi da danga dokin karfi ga jarumta ga karatu suriki ne na manzo sallallahu alaihi wasallama dan uwan annabi ne kani yake ƴaƴa maza suke tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shi Ali yana daga cikin yara da suka fara musulunta amma duk da haka tambaya kawai yake so yi hukunci na mazi da yake yawan fita masa amma ya ce sai na kasa kuntu rajulan maza'an fastahayaitu an as'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama limakana ibnihi minni sai na kasa tambayan annabi saboda kunya kunya manzo ba shi ba wani kyamaki kawai tunda shi manzo ne ba shi ake neman ilimi wurin sa ba gaba daya amma ya kasa ya ce fa amartul miqdada fasalahu sai na umarci miqdada sai miqdada ya je tambaye shi shi da iya tambayan shi ba amma kai kuma yanzu kana ganin surukinka ba komai bane ko wanda kake neman yashi kana ganin ba kowa bane to wannan ma kuskure ne yana daga cikin kurakurai shine kuskure na goma da zan ambata da ake wajen neman aure daukan cewa auren nan kawai wani yayi ne wani abin sha'awa yayi ne kawai saboda haka wani abokina ne tare muka taso ya aure mata biyu ne ma dole sai na aura yayi ne ko ya auro a gidan wani ko ya auro mai matsayin ilimi kaza ne ma dole sai na aura kuma sai aka waye gari da Allah saboda yawan yan matan da kuma kila karancin mallan wasu iyayen ba masu damuwa kowa ya zo kawai ce na so sai a ce a bayi an bashi ko da ko ana ganin suicide zai yi don bai da yadda zai rike ta tamkar gashi ba manzan Allah sallallahu alaihi ya ce mu'awiya dan Abu Sufyan kana aure shi ba don bai da abin zai ciyar amma sai ga kawai mutum ya zo yayi ne kawai abin yana sha'awa ne kawai yayi ne ya ganta saboda aka tai mashi wan shi ko kanin shi na da mata biyu ko sa'o'in sa na da mata biyu ko uku ko hudu shikenan sai suicide shikenan sai ya aura kuma shikenan sai a bashi sai ga ga matan nan dukka su cikin wahala kullun cikin azabar rayuwa shi ko bai damu ba in ya ga dama ya je ci indomi a waje su kuma ba su miyar gauta in ya zo gida ya ci cikin shi ya murɗe ƙarya ne ya sha shayi ne da kwai da indomi ya dawo bai so ya ce ya sha shayi su mai duka a gida ko su mai tawaye da bore sai ci cikin shi ne murɗe ban kuta in ban ɗaki ba abin da ya bata cikin shi bai so ne ciki wanda da ya bada mara daɗi to wannan ma kuskure ne domin rashin wato rikon amana ne wannan rashin adalci ne rashin kyautatawa ne game da al'amarin aure waɗannan kurakurai ne guda goma kawai daga cikin kurakurai da ake rututu waɗanda latu addu wa latu tuhsa kamar yadda na ambata lokacin sanyi ne dole in yi a takaice yanzu saboda haka bari in je kawai inda zan kwana saboda yanayin abubuwa din kamar yadda na ambata mana al'amarin aure abu ne mai faɗi kuma malamai sun yi rubuce-rubuce da yawan gaske manya-manyan littafai ba yadda za a yi wai a zama irin wannan a tattauna abubuwan da za su gamsar da kowa da kowa ba zai yi ba sai dai a ɗan yan isharori kawai kamar yadda aka saba yana daga abin da ake so a aikata a wajen neman aure ko kuma wajen auren bayan an kiyaye ka'idodin shari'a wajen nema to an zo aure ana so a sanar da ɗaurin aure ba dole ne sai ka sanar da wane da wane ba amma dai ka sanar da yan uwa wanda ya samu wannan gayyata yana da kyau domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɓoye nema a bayyana da ɗaura shi don ana so mutane su ji a ta kafirin ciki abu ne da ake so na biyu yana daga abin da ake so a shar'ance a yi biki don a nuna cewa ba mutuwa aka yi ba biki ne karuwa ce aka samu duk da cewa wasu an waye gari ma suna ganin kamar bikin ma wani wata yar bid'a bid'a ce alhali ko matan annabi ma sallallahu alaihi wasallam sun fita daga gidan sun je kai amarya Aisha radhiyallahu anha ta sha fita a tafi kai amarya da ita so da haka ba wani aibi dan a fita a je a biki an dai san shari'a ta iyakance waɗansu iyakoki kar a fada a je a fita daga ladubban da musulunci ya ajiye dangane da biki din amma yana da kyau a yi biki din sannan yana daga abin da ake so a yi ya zamanto wato an yi walima bayan aure illa ya ka walima na an fi so a yi bayan an tare ne to amma in ya zama lalura a yi ko ranar bikin to shi kenan za a iya yi dan ya zamanto dai an samu an tara mutane an ci abinci shi wannan wa'azi da ake ba shine walimar ba wa'azi kawai nau'i ne ta murna asali abin da ya kamata a yi a ci abinci ne a tashi to amma saboda mutane na ganin fa'idodi na samuwa wajen dan tattaunawa sai sa ake bada kafa a yi wa'azi din hakanan yana daga abin da ake so a yi a wajen tarewa wato lokacin za a shiga ɗaki daren farko ya zamanto da tsala ba kai zama zai can dare amarya ta yi bacci a shiga tun da sauran wato abin nan dare sosai ta yadda za a samu ɗan lokaci a yi waɗansu abubuwa da za mu ambata nan gaba yana da da ake so a yi bayan an yi auren nan a shiga da tsaraba kada zaman to an shiga ba tsaraba a shiga da tsaraba tsaraba ga amarya abu ne muhimmi tsaraba ga amarya duk da cewa su yan mata na da fasarar da suke ba tsaraba amma dai a bace muhimmiya don manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tarbina na Aisha da madara abin da yake muhimmi a wajen su a wancan lokaci to ko kai ma yanzu madara ce ai ga yogurt nan sai a je a dan siyo yogurt a siyo yar fura da aka dama a dan siyo dan tsire ko dan balangu ko a yau guzurin kaza a shigo da ita wannan yana daga abin da ake so dan bakuwa ce a tarbi bako a biyafa yana da kyau saboda haka mustahabbi ne mutum ya shiga da 'yan tsaraba kada ya shiga hannu kayo ya shiga da wata 'yan tsaraba ko ba yawa gwargwadon sa ko da gyaɗa ce yake da iko ya shiga da ita yana daga abin da ake so a yi idan an yi auren nan da lokacin da aka zo tarewa ya zamanto bayan an shiga da ya tsaraban nan to kuma ana shiga a yi alwala in ba a da alwala domin a yi nafila raka a biyu kuma zai yi kyau in dai ita amarya ba wai tana da lalurar za ta hana ta yin sallah ba ne kama ce tana jin al'ada ba to zai yi kyau a yi wannan sallan tare da ita jam'i shi mijin ko da ita mahaddaciya ce shi kuma yanzu yake kokarin sanin alamtar kai ba zuwa nasu shine liman ba inda mace za ta zama mishi liman saboda haka tana yana gaba kuma duk da cewa ma aure ne ba za ta haɗa sahu ba kamar yadda muka sani tana dai baya shi kuma yana gaba a yi nafila raka'a biyu a roƙi Allah yana daga abin da ake so bayan an gama nafila din ya ɗora hannunsa akan goshinta ko akan farkon kanta ya yi addu'a sai dai kuma in bai ilmanta da ta kafin lokacin ba ta ce kawai ya zo ne ya mallake ta kaga tun daga na fara samun matsala ɗan ban matsala kenan a cikin aure saboda haka yana da kyau ta san cewa ba wani abu bane kila tun kafin auren a cikin hira da ake nuna mata haka ko ya ba ta wani littafi akan aure ko ya ba ta wani dan kasa dan ji ko dai wani abu dai wanda zai sa ta fahimci cewa wannan abin ba wata matsala bace sunna ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ai yana daga abin da ake so a yi a wajen auren bayan an yi auren na ranar da aka shiga da farko in an yi nafilan an yi addu'a to kuma a ɗan yi hira wajen hiran nan za a ɗan samu a ɗan taɓa daga cikin tsarabin da aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam da hannun shi mika wa Aisha ya bata da kanshi ma irin abin da yanzu wani zai ga cewa sai dan boko kawai sai ga surkumin dan boko ne zai iya yi bayan kuma hadisi ya tabbata an yi ya dauka ya bata da hannunsa da hannunsa ta ci ita ma ta bashi ya ci wannan abu ne muhimmi to wannan shi ma an so a yi a lokacin da aka shiga ɗaki ɗin to sannan kuma abin da ya biyo baya na tarewa wannan idan an yi Allah sanya albarka to bayan wannan yana daga abin da ake so a yi wanda shi ne abu na ƙarshe zan ambata mana ya zamanto bayan an tare to a samu lokaci ko kashe gari ko kuma dai wani lokaci a ware a je a kai ziyara ga 'yan uwa wanda suka zo wajen bikin nan wannan dai sun surkai da akan ce wasu sai kama al'ada ce amma kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wani abu mai kama da haka domin kuwa lokacin da ya auri zainab ce in ban manta ba ya yi walima ko zainab ko safiya na manta cikinsu ne ya yi walima da gari ya waye ya bi yan uwa gaba ɗaya wanda suka halarci wannan walima ya ce ya je musu barka ne ya je musu bangajiya wannan ba shi ne bar gaisuwar kai ba ka je kai musu bangajiya kuma kai godiya saboda mutum ya auri ya haifi yarsa ya sa ta makaranta yayi mata tarbiyya ta zama karuwa ba ba zama ballagaza ba ka ganta har kai sha'awa ka zo ka aure ta a gidan shi yayi mata dawainiya ya kashe mata kuɗi ninkin ba ninkin kai abin da aka ce ka kawo yayi mata biki a tura ta a kai ta gidanka ai yayi maka abin da bayan da za ka yi ka biya shi sai dai da addu'a kawai to ka zo ka gaishe shi kai mai godiya shine ma na gaison su da kai kuma ba kawai bangaren ita matar ba yan uwanka ma bangaren dangin naka ka je ka ɗan ko da ba duka ba wannan ka iya zuwa ka gaishe su ka yi masa ban gajiya wannan na daga cikin abin da ake so a yi idan an yi aure kun ga idan aka haɗa waɗannan abubuwa da na ambata su ma an samu guda goma ke to yana ganin tilka asharatin kamila sai mu dakata nan domin dare na ga yana ya kwace ko kuma da ya yi yawa kuma sannan lokacin mun sanyi kuma ni kaina ma visa ta ta kare wanda dole ne in tashi nema an kama hanya ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace abinda na rage ban faɗi ba abu ne wanda shi kansa ma zai iya ɗaukan lakta mai cin gashin kanta wato yadda matsalolin aure suke a yau da yadda aure ke mutuwa da mutuwar su da kuma shawarwari da musulunci ya bada na abi don a hana wannan abun ko a rage shi a takaice wanda wannan abu ne mai cin gashin kansa na ɗauka zan iya takaita bayanan har in kawo kansu amma gaskiya na gaba zai yiwu ba saboda gara mu dakata nan tunda an dace da gaba Allah ta'ala ya samu dace mana muwafaka kuma kamar yadda ambata tun farko Allah ya sanya albarka cikin wannan auren Allah ya ba zaman lafiya Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma wato ya albarkaci zuriya idan Allah ya kaddara za a samu waɗanda ba su riga sun yi ba kuma suke da niyya Allah ya ba su iko ya sa su yi akan dacewa duk waɗanda kuma suke da shi gaba ɗaya mu Allah ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da rikawa yadda shari'a ta ce Allah ya sa ya zama muna yi ne don mu samu lada ya zama ibada gare mu ba kawai abin da yake wane yayi nema ina yi ba Allah ta'ala ya samu dace kuma ina godiya ga duka yan uwa da suka samu lokacin suka zauna musamman a wannan yanayi da kuma rana irin ta yau irin sanyin da aka tashi da shi amma da aka zauna din Allah ta'ala ya samu dace kuma Allah ya karba mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am